a madadin shugabanci da kuma dukkan dalibai da ke karkashin makarantar markazin ra'ayin islami muna ma yan maraba da wannan taro wannan safiyar yini na biyu na watan shawar shekara dubu da da talatin da tara musamman don gudanar da muhadara ta sallah kamar yadda muka saba muna fatan allah madaukakin sarki ya karbi ibadojin da muka gudana a watan ramadana ya hada fuskokinmu a aljanna gabaki daya insha allah kamar yadda tsarin zai gudana shine za mu fara da gabatar da manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan bakin wani taron zan fara da shugaban zama wanda shine lieutenant colonel suleiman salisu bawa sai na biyu wanda zai gabatar da muhadara shine imam abubakar jumari babban limamin masallacin juma'a da ke ce, a karfa karfafa bismillah sai na uku shine wanda zai yi tarihin muhadar da za a gabatar shine alkali malam aminu sa'ad alkali ne da ke shari'a a saminaka sannan muna ainihin maraba da kuma gabatar da malamin da zai yi tsokaci duk da dai muna sauraron zuwansa shine malam muhammad nura zubairu dambo muna masa fatan alkhairi da fatan zai riske mu insha Allah yan uwa muna ma juna maraba ga daya sauran yan uwa da suka rako malam mai muhadara da malam da zai yi tarihi muna musu maraba kuma muna gayyata su zo su zanna inda aka tare da kan kujeru nan sama don ci gaba da gudanar da sawa sauran malamanmu da limamai da masu anguwanni muna muku maraba da zuwa muna muku fatan alheri duk wanda aka ba shi gayyata ta musamman muna gayyata shi ya hauro sama ya zo ya zauna a kan kujera wanda aka ba shi gayyata ta musamman ya zo ya zanna a kan kujera allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya mana jagora zan mika abin magana zuwa ga shugaban zama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 yau insha Allah ta'ala mawdu'in da za a tattauna shine yawaitar sakin aure dalilai illoli da tasirinsu wajen rusa al'umma tare da hanyoyin magance su wannan shine mawdu'i na yau wanda za a tattauna insha Allah ta'ala wanda wanda zai gabatar da wannan <clears throat> muhabara shine malam imam abubakar jumari wanda ya sananne ne kamar yadda aka sani sannan sai kuma zai gabatar da wannan eh, muhabara kamar da aka tsara ta minti arba'in ne saboda za ka duba arba'in ɗinka daga abubuwan ka don dan samu saɓani lokaci sannan wanda zai ta haliki kuma shine alkali malam amir sa'ad shi kuma zai ta na minti ashirin da biyar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 ya yan uwa bayan godiya da jinjina da suka tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi muna kara wata godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muke mu yi shiryatar da mu muka karkar wata ramadana muka azumci watan gabaki daya ya kuma ba mu iko muka sallaci sallan idi har ga mu a cikin kwana na biyu biyu ga watan shawwal a hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara ta 1439 wanda gida miladiya yau goma sha shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna kuma ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya tattara fuskokinmu a wannan matattara ne albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wata'ala wani mafi tsarki mafi alkhairi mafi albarka a ban ƙasa ga baki ɗaya wannan cibiya ko kuma wannan masallaci na ashaq talha asalafi salafi da ke wannan yanki na tunin dukkan muna fatan allah su subhanahu wata ta'ala ka haske kabarinsa mun tattaru a ƙarƙashin ƙoƙarin markazul wa'ayin islami wanda babban malaminmu malam bashir lawal ke jagorancin wannan cibiya allah ya ƙara masa basira ƙara masa haske ya kuma ƙara ma rayuwarsa albarka to muna godiya ga allah da ya haɗa fuskokinmu a wannan matattara kuma ba tare da tsawaita a gaishe-gaishe da godiya ba duk dai na tabbatar da Allah subhanahu ala ya gode ma duk wanda ya kyauta sawa'un an amince sunan shi ko ba amince sunan shi ba sai dai wannan yanki yana da kima wurin musamman kasancewar shi wannan babban malami da Allah ya masa rasuwa tun lokaci mai tsawo wanda wannan masallaci ya gaji sunansa na daɗe daga man saniya ko ina jan alkhairai da shi wannan bawan Allah ya tabbatar a wannan yanki da muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya kyautata makwancin sai kai haske kabarinsa sai kuma kasancewa babban malamin mu a Sheikh Ali Abdullah Kalat yana zaune a wannan yanki wanda na san yanzu yana umara muna fatan Allah ya dawo mana da shi lafiya ya tsare shi ya kara masa imani da ilimi mai amfani to sai kuma ɗaiɗaikun malamanmu ga su malam tahir nan da sauran manya-manyan malamai da ɗin wani da suke rayuwa a cikin wannan yi duk dai roƙonmu da allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin alkhairi ya azurta mu da kunnuwa masu jin gaskiya da harasa masu faɗin gaskiya da zukata masu kiyaye gaskiya ya kuma tada mu a matattara na masu gaskiya ranar tashin alkiyama wannan muhadara zan kira ta ko lokaci na ga ya fi kamata a kira ta lokaci da haskakawa da nunaswa domin muhadara tana da bukatuwan a ba ta waɗansu haƙoƙa a shafanci to ita kuma wannan banjin ta cika waɗannan haƙoƙan wanda ya kamata a ce an bata maimakon a kira ta muhadara a kira ta haskakawa da tsokaci da nunaswa musamman alhamdulillah ga malamai a kusa idan na ga malamai a gefe nukan saki ciki duk abin da ya zo a cikin tunani in faɗi dan na tabbatar da in na yi kuskure za a gyara na tabbatar da idan jahilci ya bayyana ilimi zai goge shi na tabbatar da idan wani garaje ko wani abu makamancin wannan ya bayyana za a sa dattaku da sanin yau da gogewa cikin sanin al'amura ne yau da kullum a daidaita al'amura da haka jama'a musulmi ku hakuri zan saki jiki na faɗi duk abin da ya zo a harshe na ba tare da wani taka tsantsan ba domin na tabbatar da akwai nagartattun mutane a gefe na ba za su bari su ga gaskiya a an juye da gaskiya ta koma karya kuma su shuru da bakin da aka muna fatan da ni da ku Allah ya mana muwafaka ga baki da dan wani hanzari da ya kamata in yanka ba domin ina son nuna muku na fi haka ba ba wannan shine manufata ba sai dai ina son kada wannan ya zama cina da ɗaliban ilimi wato a ƙa'ida kamar da na ce idan za a yi fitar da muzakkira ko za a fitar da kasida wacce za a yi lakca a kanta ya kamata ne a ce an bi ka'idoji na bincike na ilimi don abin da ka binciko ka rubuta ga inda na gani ga malamin da ya faɗi kuma duk abin da za ka binciko sai ka tace ka tankaɗe ka rere ba kowace magana ma ka ganta a rubuce ake rubuta a cikin kasida da mafakira ba to amma ita wannan takardun da ke gaban mu ba samu wannan gatan ba kuma babban abin da ya samar da haka din kasancewa hakikacin in fahimci wajen rubuta wannan takardun sai ashirin da biyar ga watan ramadan daidai kuma lokacin da ina shirye-shiryen shiga ita kafi kuma an gama ita kafi jiya sallah haka nan dai dole ana cikin murnar sallah da shigulgulan sallah ni kuma ce na ke bayan la'asar na zauna na lalubo waɗannan abubuwan da na rubuta shi yasa za ka ba wani hadisi in kawo hadisi saboda babu lokaci babu lokaci ko in kawo hadisi in cewa ne rawaito shi duk babu lokaci da haka dai muzakiran dai ta fi kama da ta fi kama da wani an samu waɗanda suke a ah, a ce hangen nesa da kuma wadansu abubuwa da mai yiwuwa a ce an tsaso su daga cikin nas amma dai ba ishara zuwa ga nasin ba ba kuma yi takikin kowace matsala irin yadda ya dace wannan ina faɗi ne ba wai don ku ɗauka na fi haka ba domin kada ɗaliban ilimi su ɗauka irin yadda aka rubuta wannan takardar haka ake bincike ne ke yi ba haka ake yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kamar yadda aka ce ana so a yi tattauna akan yawaitar sakin aure dalilai illoli da tasirinsu tasirinsu wurin ruguza al'umma da kuma hanyoyin da za a magance domin a kullum roƙonmu da Allah shi ne ya ba mu iko mai aure ko mu zauna lafiya saki ba ta daga cikin manufofi na shari'a sai dai kuma saki na daga cikin ɗaiɗaikun abubuwa guda biyar wanda zamantakewan aure ya hukunta su mu makawa ba zai taɓa yiwuwa a yi rayuwan aure babu saki ba Allah subhanahu wa ta'ala bai nufa ba kaddaran Allah kauniya ba ta tabbatar da haka ba. dole da duk inda aka zauna sai an saba wani lokaci in an saba ana iya gyara sabani wani lokaci kuma sabani baya gyaruwa har sai an kai ga rabuwa shi yasa alqur'ani mai girma ya ce a ayoyi mabambanta wanda ya yi magana akan saki da hukunce-hukuncensa da dokokinsa da ka'idojinsa da abin da ake so kowane musulmi ya kiyaye ya ji ya bi a dangane da al'amarin saki ah, Allah subhanahu wa ta'ala cikin Qur'ani mai girma ya ce at-talaqu marratan saki saki biyu kana da daman da kai saki yau saki da kana da daman da yake bayan wannan ka kare mu saki in aka yi saki na kuma magana da ta kare كما مسمى في وجه سورة ما بدأت آه، القرآن بكرمة أنا كرت سورة الطلاق سورة دي مغانا أكر سكي لبكم جوك مسانسا وأن الله سبحانه وتعالى فسكن تد كما كمنزان الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسن عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا wannan aya tana da mahimmanci matuƙa al'amarin saki domin ta faɗi yadda ƙa'idojin saki suke a gurguji zan karanta aya in fassara abin take dauke da shi kafin mu fara karanta a cikin wannan muzakira Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza tallaqatumun nisaa idan al'ummanka da kai da al'ummanka za ku yi saki to fa talliquhunna li'iddatihinna ku saki mataye a cikin iddarsu shine cikin tsarkin da ba ku shafe su a ciki ba mace ta gama jinin al'ada kafin ka kai ga shafanta kafin ka kai ga kebewa da ita to idan kana son za ka yi saki a wannan lokacin ya Allah subhanahu wataala ya shar'anta yin saki kenan duk inda sabani ya kai ya komo kila an yi sabani akan kayan sallah an yi sabani akan takalmin sallah an yi sabani akan naman sallah naman kakkawa aka fusata to amma kuma ta yi tsarki kwana biyar baya kuma kai kuma ka kusance ta a wannan kwana biyar baya to haramun ne kai saki a wannan lokacin sai dai kai hakuri har lokacin da za ta kai ga nan da sati uku ta ƙara yin wani jinin ta yi tsarki baka shafe ta a ciki ba sai ka ce to kin tuna sabanin da muka yi dake sati uku baya to ta sanadiyan wannan yau na ki sake ki saki daya shine fa qalliqu bin iddatihinna kuma Allah ce wa ahsan idda ku kididdige kwanakin idda ku mata ku kididdige haka kuma maza ku kididdige an sake ta lokaci kaza da haka idan ta jini daya abin nan ya tafi jini biyu in ta jini uku shi kenan haka nan za a biya kididdige daga mazan da matan gaba sai Allah ya ce Allah rabu Allah ya san cewa duk inda ji ana maganar saki to hankali ya tashi an samu sabani ba a saki cikin zaman lafiya ana basawa ana baje soyayya ya dubi ta ce mai biya ta ce mai biya ne kake so ya ce Allah I love you ina saki sannan kuma na saki ba a yi maka mafi lokaci in dai ba kuma dai shashasha da mai kan gado ba in kada an yi maganar saki to ana magana ne akan sabani sabani da kuma tashin hankali da damuwa to sai Allah ya ce wacce wattaqullaha rabbakum duk iya inda aka kai ga fusata da tashin hankali da sabani ya girma wajibi ne kuma za ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ya al'amarin saki haka nan kuma mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ya al'amarin saki ba za ka sake ta ka ce tafi gidan ubanki ba ba za a sake ta ta ce wallahi ba zan kwana a gidan nan ba don ba a hanya ka ni ba sai Allah ce la takhruju bunna min buyutihinna ku maza kada ku yi gangancin ku saki mata ku ce za ku kore su daga dakunan su so ko mata wala ya kharujina kada su yi gangancin cewa za su fita illa ayyati bi fashatin mubayyana har sai lokacin da aka ga matan da aka sake su sun zo da alfasha bayyananniya ka sake ta sake daya ta ce wallahi za ka ɗanɗana kuɗa gidan nan kona shi zan yi babbaka shi zan yi kaga ta aika an sayo mata fetar rabin gala to kaga a lokacin nan akwai fahishi ta mubayyana sai ka sallame ta ta koma gidansu ko kuma ta ce tun da ka sake ni kai ma uwanka ba za ta zauna lafiya ba kaga ta je tana da mahaifiyarka hankali wannan lokacin sai ka ce tafi gidan ko kuma ta ce tun da ka sake ni kuma za ka da abin da ba ka so sai ta fara gayyato ɗan tsoffin samarinta ta kira shi ta ce da Allah ka ina son ganin ka kawai ka zo gidanka sai ka ga tsohon saurayin matanka ka ga wannan fahisha ce mu bayyana a irin wannan lokaci sai mutum ya sallame ta ya ce ala raka ta ki shi shine ma'anan illa ayi a cikin fahisha ce mu bayyana sai Allah ya ce wa tilka hududullahi ka ga ire-iren waɗannan abubuwa su ne kuka na Allah ma'anar hudud na Allah shine Allah ya halarta waɗansu abubuwa amma in aka zo wuri kaza ko a ce birki kara ketar wannan Shi shine ma'anar hududun lahi Allah ya ba da dama a yi zamantakewan aure har ya ma ba da dama a yi saki in ta kama to amma in an yi sakin ga abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya so a kiyaye su ne ya karanta musu a baya ya ce wa tilka hududun lahi wa mai ya ta'adda hududun lahi duk wanda ya ƙetare iyakoka na Allah faqad zalama wa hakika ya zalunci kansa kuma shakumcin wannan zaluncin zai bayyana a rayuwar shi ko dai ta duniya ko kuma gobe kiyama ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mishi tasiri da shukuncin wannan haramun din da yayi zaluntar kan nasa da yayi Allah ya azartar da shi a duniya kuma Allah ya azartar da shi a lahira sai Allah ce la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra kai wanda kai sani, idan ka zafafa al'amura ka tsananta su to baka sani ba akwai wani Allah ya farar da wani abu bayan kai sani hakan ya sake lokacin da hankali ya tashi ka ji mace tana gaya ma miji ni da in zauna da kai ga in zauna da bakin kai na ji wannan da na tana gaya wa mijinta in kana kawanan wancan uban naka da ke ɗaki ga ya can ka rubuta mun takardar saki haka ta zazzage mijin amma kuma sai gashi daga baya an zo ana rarraki ban koma sai kuma a kira waya assalamu alaikum wai wacce ba ta kusa ne wacce wai ya ba ta tana so ta yi magana da ita sai kuma gashi ana magana mun kai wannan ko dan ma ziyara ba ana rarrage kan neman akoma la ta dare da Allah yuhdisu ba'da zalika amara ko ka suke mace ka zazzage ta ka aibanta iyayenta da ke da uwanki da ubanki duk ka zani ka zage ta ka zage iyayenta kuma gobe kasance kana son ta dawo a kuma koma ana ta lallashi ana ban magana ana bibiya kaga ai akwai karanta a ciki akwai rashin kan gado da rashin hankali kai abin da yake gobe kuma za ka dawo ana kafa maka hujja akai to akalla wannan aya ta ba mu izana da asali akan al'amarin saki to don haka idan muna son mu fahimci ma'anar saki da Allah subhanahu ta'ala ya ta bayani a wannan aya da su ayoyi da suka gabata a malamai suke cewa ma'anan saki a sha'anci wato shine warware kullum aure ga baki ɗayansa ko kuma sashensa shine ma'anan saki domin kowa san aure kulla shi ake yi akadi ne akadun ne ka kulla aure to in aka ce saki shine ka kwance wannan kullin da aka yi ko dai ka kwance duka igiyoyin guda biyu sau ko kuma ka kwance sashi igiyoyi guda uku ne aka kukkulla lokacin da zai ya da haka idan mutum ya sake na farko ya kwance kulli na farko in ya na biyu ya kwance kulli na biyu in ya na uku ya kwance kulli na uku da aka auren ga baki ɗaya ke da haka in aka ce saki ana nufin kwance wannan igiyan na aure da aka kulla tsakankanin mace da namiji shine ma'anar saki a shar'anci amma harshen larabcin aka ce a sakin abu shine wofinta shi duk da kusan ma'anarsa ɗaya wofintawa da kuma rabuwa hukunce hukuncen saki game da malaman musulunci suka yi magana cewa kamar yadda ka san waɗannan hukunce hukunce guda biyar na shari'a to shi ma saki yana da waɗannan hukunce hukuncen akwai lokacin da saki ke zama halas a lokacin da ya kasance mutum ya auri mace aka samu matan kuma tana da mummunan ɗabi'a mace tana da mummunan ɗabi'a tana kuma cutar da zamantakewar wannan idan miji ya yi amfani da wannan dama ya saki matarsa sakin nan ya zama halal saki a wannan lokaci halas ne wani lokaci kuma saki kan zama haramun ga baki daya idan ya kasance babu wata maslaha ta shari'a babu wata maslaha ta ɗabi'a ta zamantakewa da mutum yake kuka da ita kawai yana zaman zaman shi kawai sai dubi mata sai ce ya sake ta ko dai domin ya cutar da ita ko domin ya makanta ma iyayenta rai ko domin ya ga wata yana son ya aura babu wani dalili a shar'ance ko a hankalci da zai bada to a wannan lokaci sake ya zama haram domin qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun halarta mana ta dukiya wanda ya suke babu dalili hukuncin shi ɗaya da wanda ya ta dukiya zai shiga cikin almubazzarai waɗanda suke almubazzaranci zai shiga cikin waɗanda suke cutarwa domin nasu ya ce labarara wa wala ba cuta ba cutarwa kai kada ka cutu wani in an cuce ka kuma kar ma cuta da cuta kar ma cuta da mugunta duk nasu ya haramta haka to da duk dai wanda ya saki matarsa ba tare da wani dalili na shari'a ko dalili na zamantakewa mai karfi a wani lokaci sakin nan ya zama haramun Allah ya kuta mishi zunubi a cikin wannan zaki wani lokaci sake kan iya zama makaruhi in ya kasance babu wani dalili sai bukatun sha'awar rai ko kuma yar karamar cutarwa yar karamar cutarwa nan gidan kowa da shi gidan kowa da shi ba a taba zamantakewa babu cutarwa karama irin da ya sabani yau da kullum miƙo ruwa sai ta miko maka juice kawo mun abinci sai ta kawo maka eh, abin sha ire irin waɗannan abubuwan cutarwa ƙanana ne yau da kullum babu gidan da babu shi a gidan manzan Allah ko shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gidan nan sallama akwai irin wannan abubuwan dan cutarwa ne yau da kullum akwai wata rana manzan Allah yana zaune da nana sauratu sai nana Aisha sai ta kawo mishi ganganda da ta yi masa da ta bashi sai ta ɗiba haka sai ta bani wani saurayi ta ce ga shi. irin badawa inda ne ni shi ba wai an baka da zuciya ɗaya ba ita kuma na na sautar ce banci ta ce wallahi in ba ki kafa ba zan watsa ni kyanci ta ce to ba manci ba ta kuma watsa mata ta watsa mata annabi ce ke ma zauna ta wama kaga wannan babin da za a yi namiji mai hankali ji daɗi ga matan shi su biyu suna safari cutarwa ne amma irin wannan karamar cutarwa ne nasiya da jawo hankali da faɗakarwa shi kan gyara irin waɗannan abubuwa ko kuma lokaci ma mata magana taimaka maka wani bakin magana haka wata bakar magana ko wani habaici habaici duk ana samu a zamantakewan wuri wata rana nan aisha ta nuna zafin kishinta sai manzan Allah yake ce mata a shedan din ya zo miki ko sai ce kai ma kana da shedan sallallahu alaihi wa alihi sallam zamantakewa aure ne kai baka shiga ba ni na ba amma zamantakewa aure ya ya ya wannan duk yana faruwa yace shedanin ki ya zo miki ta ce amma ba aka shaidan kai baka da shaidan nan ne kai kana da shaidan to ya zaka yi irin wannan da haka wai ka zauna ka ce kai ne namiji kai ne wani bijin kai ne wani hotunan sa kai ko soja kake kana da bindiga ko ba gaskiya ba wallahi haka za a taka ka lokaci kuma dole ka yaƙuri dole ka yaƙuri kan a to za ka dangi gita ne ai kaga dole ka yaƙuri ko to haka ne ka'ida take to saki a irin wannan lokaci saboda irin wannan yan ƙananan matsalolin to makaruhi ne shari'a ba ta fatan haka nan shari'a tana Allah wa shi wani lokaci saki kan zama mustahabi idan ya zama akwai lalura ta shari'a ya zama matanka ba ta da kamun kai ba ta ka taka tsantsan gurin mu'amala da maza ka yi nasiha ka yi faɗakarwa da dame ta ba ko kuma ya kasance ba ta kula da gangan jikinta ko mutum goma ne sai ta iya zama cewa wani zama an yi nasiha an yi faɗakarwa bai tasiri ba to irin wannan babu laifi a sake ta a matsayin mamun ta hajji akwai lokacin da saki yake zama wajibi duk lokacin da aka samu mace tana bayyana fasikanci tana zina ko ta koma tana shan kodin ko wiwi kuma wannan fasikancin ya bayyana ko mace tana bin bokaye da yan godi sihiri kenan ko wai tana neman tana neman tana neman kujeran zama a gidan miji kar a yi mata kishiya to a irin wannan lokaci saki ya zama wajibi bayan kayi nasiha da jawo hankali da faɗakarwa mai zurfi ya kasance bai magance matsala ba a wannan lokaci haramun ne ka ci gaba da zama da irin wannan mata kuma yana da kyau mu fahimci cewa jama'a musulmi namiji kadai ke mallakan saki namiji kadai ke mallakan saki iyayen miji ba sa mallakan saki kamar yadda ba sa mallakan komi da komi idan ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar ya kawo karan kansa Abdullahi Abdullahi ya saki matarsa a lokacin tana cikin jinin al'ada sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa cewa na dawo da ita ya kasa ce masa yadda umar dawo da ita sai ce murhu faliraji'aha kana da yanci a matsayin kan uba da za ka umarci ɗanka ka ce dawo da ita amma ba ka saka ce to na dawo da wannan matan ba kai uba ko waɗansu daga cikin iyaye abin da ya sa dole mu fahimci wannan a zamantakewa mu na hausawa ban san waɗansu kabilu ba amma dai na san insha Allah ta'ala malam da yake babban alƙali ne zai ƙara mana haske akan wannan ana samun dawo da mata daga iyaye ko kuma saki ma wani lokaci daga iyaye to matukar dai miji ba safihi ba ne ba wawa ba ne mari hankali haka haka ba mai na ce mishi eh, gala-gala haka idan ya zama irin wannan mallakan saki da komi duk yana hannun waliyansa ko kuma ce wakilansa amma in ya zama mai hankali baligi mai hankali baligi to wannan miji shi yake cancantan ya sake da kansa kuma ya zama akan zaɓin kansa ba an tirsasa masa laisa ala mustaqrahin ala wanda aka tirsasa mishi ya saki to sakin bai ba misali kun tara neman aure da wani sai ya sa aka kama ka aka yi maka ukuba aka yi maka azaba ya ce kai ka aure mun wanda ni na fara neman ta kafin kai da aka in baka sake ta ba yanzu za mu kashe ka sai ka ce na sake ta ya ce a sake uku za ba komi ka ce to na sake ta na sake ta na sake ta ba uku kenan ba in an tara na sake ta sake uku wannan ban kaura da shiriri ta ne wannan ba saki ne yawwa Allah maɗaukan sarki bai zartar da wannan sakin ba domin an tursasa masa amma in dai akan zaɓinsa ko mai hankali ko baligi sai ya saki to wannan sakin ya tabbata in ana son ya dawo ita sai dai a je a roƙe shi ko kuma a tursasa shi ana da damar da za a iya tursasa shi idan yanayi ya hukunta hakan kuma yana da kyau fahimci cewa ana iya yin wakilci wurin saki mutum ya wakilta wani ya ce je ka saki matata duk ya halasta shi shahanci ko ka aiko da takarda ka cewa ne je kai mata ko makamantan wannan in dai an yi bincike an tabbatar da tabbas wannan saban daga miji ne shikenan magana ta kare magana ta kare saki ta yi amma da a samu wani yayi saki da wasa fa da wasa haka shi yana wasa ne haka kila matan shi ta yi abinci mai daɗi abincin ya ɗigo shi ya ce ka wannan abinci in ba iya irin ki ba wancan ai ba wacce za ta iya irin wannan girki in ga da ba ke na aura ba ai da na ɗan na koda ta ce shi yasa ni na san wallahi ba kai saka iya rabuwa da ni ba in ka ga ka ga abinci ka ga kaza ka ga kaza ka ga kaza komi dai zamzam ke tafiya a gidan ta ce ni na san ba za ka iya rabuwa da ni ba ya ce Allah zan iya ta ce ba to to to rabu da shi ka gani ya ce to shi ke da na saki ki ana wasa haba malam ai jidda gunna jid wa hazlu gunna jid wasan su gaske ne gasken su gaske ne da aka duk wanda ya saki ga wasa to hukuncin wanda ya saki da gaske ne sakin ya tabbata na sake ki to magana ta kare an kasta sake dai sauran igiyoyi kanu sai dai kuma zuwa an jima ka ce to na dawo da ke kuma ci gaba da zamantakewa na auratayya shi saki a shar'ance kamar yadda malamai suke bayani ya kasu kashi biyu ne akwai sakin da yake karara suna kiran shi asare a falakon sare shi karara ne shi ne a yi amfani da lafazin da bai ɗaukan wani fassara in ba sakin ba ya dubi ta ce na sake ki ya dubi ta ce ke sakakkiya ce ya dube ta ya ce ana azar na saki duk wannan kalmomi ba sa ɗaukar wani tawili saki ne kamara to irin wannan sakin idan aka yi shi saki ya riga ya tabbata to akwai kuma saki na kinaya shi ba ƙarar ake fitowa a sakin ba akan yi amfani da wata kalma ce sai dai kalman tana iya ɗaukan saki tana kuma iya ɗaukan wata ma'ana wacce ba sakin ba namiji ya dubi matarsa ya ce ba ni baki ba ni baki wannan ai ba saki wani kai tsaye amma yana iya daukar saki ko kuma ya ce tashi ta koma gidan iyayenki ai ba saki bane amma kuma yana iya daukar saki ko ire-iren waɗannan kalmomin ni da ke ɓaufau ba ni ƙara kwanciya a shimfiɗa ɗaya da ke irin waɗannan kalmomi ba saki ba ne ƙarara amma akwai yiwuwan ya iya ɗaukan ma'anar saki ga irin wannan lokaci babu wani alƙalin da idan an yi wannan zai zo ya ce to gara da ka sake ta da aka tasa kai alƙali ko kai uba ko waliyai ko wakilai ba wanda ya sai zartar da wannan a matsayin saki duk wanda wannan ya ƙetare hakki na shari'a sai dai a tambaye shi ka ce mata koma gidan me kake ne saki ko kuwa ladabtarwa ita ta dawo gidansa ai mata fada ka ga yana ba saki ke ba ba ni baki ka gaya mata wannan ko ka fadi ba ya ce wallahi na gaya mata kuma har yanzu ina nanatawa ba ni ba ta matuƙar dai ba za ta tabbata a cikin musulunci ba kagan ce da wannan dama kuma wannan matsala ce ta daban ire-iren waɗannan da aka yana iya ɗaukan saki yana kuma iya ɗaukan ba saki ne to shi irin wannan ba a tabbatar da shi a matsayin saki har sai idan an tambayi mijin me kake nufi idan ya tabbatar da wani a matsayin saki sai ya kyasta a matsayin ya saki in kuma ce ba saki ba ne ga hanzari na ga kaza ga kaza ga kaza to shine abin da ya wajaba kuma ire-iren waɗannan hanzarin jama'a musulmi yana da kyau cewa ita ce hakikanin manufar shari'ar musulunci wato kowace irin kofa komin siririnta da za ka tunkuɗa shubuha ko a babin saki ko a makamantan wannan abin da ya wuce ba kan kowane musulmi ke musamman alkalai da wakilai da wakilai wato ga wata kalma za ka yi amfani da wata shubuha karama ka tunkuɗe wani saki da ya faru in dai akwai wannan kofa a shara'ance to ya waje akwai wannan kofa ko da ka fahimci cewa kamar famijin nan saki saki yake ne amma kuma yanzu shi an kare shi tun da ba sarihi ne ba ya ci shi ba saki yake ne shi yana nuna kaza ne abin da ya wuce ba a alƙali sai ce to auren nan kai nan ba a ba auren nan yana nan ba a ba idan ba alƙali ko kuma wani wakili ko waliyi ya zama shi ma galhanga ba babu yadda za a yi kawai sabbin irin wannan jirwaye ne kama da wanka shi ke sai a aiwatar da suke a kansa wannan rashin kan gado ne kuma rashin hankali don haka a ƙarƙashin wannan sai malamai suke cewa to sakin ma ga baki ɗaya an dube shi da kyau yana da fuskoki guda uku ne akwai da suke kiran shi a alaƙun munajjar sakin da yake inda an yi shi kawai ya riga ya faru shi ne irin wancan da muka yi bayani a sarai wanda ya fito karara na sakin magana ta gari ko shi ke ko da wasa ko da ganga in dai mutum ne wannan shi ke magana ta gari sai dai idan da ya yi sakin da mantuwa ko da baskana ya baskana ko da mummunan zato yana ce wancan ce sai ya sake ta a shirya wance mace to irin wannan sakin bai faru ba inda mala ma bin niyyati wa inna ma bi kulli mar'in ma sai mutum ya manta sai ya saki yana son ya ce ba zan sake ki ba sai ya ce na sake ki ana iya samun wannan kuskuren harshe sannan suke bai faru ba saboda inna mala ma bin niyyati yana nufin ya ce ba zan taɓa rabuwa da ke ba sai ce wallahi daga yanzu ina na rabu da ke misali ana iya samun wani ana iya samun mutum ya fusata fushi ya bi fushi har ya bi kayyacinsa sai ya saki wannan sakin bai yi ba ba zance mafi inganci sakin da ya abin nan fushin da ya kusa da hankali akwai wanda yake idan ya canzara ya kan zama kamar karar mahukunci ne a wannan lokacin hukuncin hukuncin mahukunci hukuncin hukuncin ya hukari idan ya sake a irin wani lokacin bai yi ba ballantana mahukunci da yake cikin rauka haukan ya tashi mishi ya zo ce ya sake ta to kar a ce shi ke sai magana kwashe kaya ai ya ce saki uku ya mata wannan sakin bai ba to amma ne saki ya fito karara gani hankali baligi akan zagin kansa to wannan saki almunajjaz ne dole ne a tabbatar da wannan saki to akwai saki fuska na biyu shine الطلاق المضاف sakin da aka jibinta shi da wani to shi da zarar abin da aka jibinta sakin gari shi ya tabbata to sakin ya faru idan Allah ya kai mu baɗi ɗaya ga watan shawwal to na sake kaga an jibinta shi zuwa ɗaya ga watan shawwal duk ranan da duk ranan da uwar gidana ta dawo gidan nan to ke na ki yana son rabu da uwar gidansa yana an kulla uwar gidan makirci bai bayyana mishi ba sai daga baya sai suka je suka shirya za ta dawo sai yake gaya ma ita makira cewa duk ranar da uwar gidana ta dawo to ranar nan na sake ki saki da ana zaune ko bayan sati ɗaya sai ga uwar gida ta dawo to shi ke na saki da ya amma kafin dawon uwar gida fa ba saki wannan afalakon mubaf kenan in aka race in aka jibinta shi da wani abu to da zaran abinci da aka jibinta da shi ya faru shi ke nan magana ta kare saki ya faru to saki fuska na uku shi ne talaqul mu'allaq sakin da aka rataye da shi da wani abu shi kuma yace in kika sake fita daga gidan nan na sake ki idan kika sake shiga ɗakin wanci na sake ki in kika sake kunna rediyo kika kwada ƙaran shi ko na sake jin kiɗe-kiɗe a rediyon ki ko a wayanki ko na sake ganin kina kalle-kalle na batsa ko kuma kuma hausa a waya to na sake ki shi kuma nan a talaqul ke kenan an rata da sakin da wani to sakin ya yi in ta sake yin ko bai yi ba to gaskiyar magana ita ce sai an lalubo niyan wannan bawan Allah idan ya kasance shi barazana yake so yi mata ba wai yana nufin ya sake ta bane barazana ce da tsaban tsoratarwa yana ce ita rabuwa ce tana tsorata an mata irin wannan barazana ashe wata jaruma ce akan sabon Allah za sa ko jarumi ne akan sabon Allah wani kuma za ka same shi gashi da karfi a jiki amma bala'in rabu ana ce mishi Allah ya hana sai ka ji shi tibis ana ce mishi manzon Allah ya hana sai ya samu raunin gwiwa wani ko ka gan shi dan period wata ka ta yar period ga ta nan mala kamun ka wuri ta tabai amma fa gurin sabon Allah ba na in jaruma ce ya magana ta ce magana banza ba wanda ya sai hana ni fita wallahi in je zakin wanci wallahi ba wanda ya sai hana ni kallon fim tana kallon wannan fim sai ka same ta fita daga dakin ta je ɗakin wanci to a wannan lokacin idan kai kayi nufin tabbas e in ta sakin a nufin ka a ninyar ka sakin kake nufi to a wannan lokacin sakin ya faru in ko kai nufi a cikin zuciyarka cewa dama ba sakin yake nufi ba tsoratarwa ne da razanarwa ko Allah ya sa ta kallo ta ga abin da nake so kila an fahimce da kyau to a wannan lokacin saki bai faru ba sai dai hukuncin kaɗaya da wanda ya rantsuwa kamar ka ce wace ne billahi lazi baki isa ki ƙara kallon fim ba sai kuma shi ta yi kallon fim ta karya maka rantsuwa ke to a wannan lokacin hukuncin ka hukuncin wanda ya rantsuwa ne da sai ka je kai ka fara rantsuwa kila an fahimce da kyau babu laifi idan zama ya ƙi daɗi mace ta nemi namiji ya sake ta a shara'anci akwai wannan kofa idan aka sami wato miji ba da iya ciyar da matarsa kullum sai dai matan ta fita ta je ce roƙo ce ba ta samu abincin da za ta ci da ita da 'ya'yanta a wannan lokaci idan cutarwa yi wa mata tana iya neman mijinta ya sake ta a gaban alkali yayin da cutar ya yawa kullum duka kullum zagi kullum fatanci a irin wannan lokaci an yi an yi an yi a daidaita al'amura sun ki daidaituwa mata tana iya tafiya gurin alkali ta ce ina neman ka tarsasa mijina suke yi haka nan babu laifi idan mijin baya zama shi ne kullum yana Legas yana fatafa shi ne kullum ba da ya zama sai wata uku biyar shida bai ma dawo gida ba in ya dawo gida da safe kafin yamma ya gaba ta ji tsoron fada zuwa ga fitina babu laifi ta nemi a sake ta idan wani aibi babba ya bayyana ga miji kamar mijin kuma ya zama ba shi da lafiya an yi aure ƙin lafiyan shi amma daga ba kuma babu lafiya ta zauna shekara ɗaya shekara biyu irin wannan babu laifi ta nemi alƙali ya raba auren ko kuma idan ya zama ah, idan ya zama eh, mijin dai bai iya bai iya kiyaye duka haƙoƙa na aure duka wannan babu laifi mace ta nemi a sake ta to dalilan da ke kawo yawan sake-sake a hakikanin gaskiya dalilan nan fa ba za su kirkiru ba in ana son filla lafin domin duk abin da baka tsammani yana iya haifar da sake yana iya haifar da sake a kan kawai ɗauko mara riga ta shaddan nan girin in tafi idi sai ta je ta ɗauko bulu wannan fa yana iya kawo A kan kawo ɗauko min kofin nan mai ɗan abin nan eh, mai ɗan hannu ko mai ɗan tulluwan nan sai ta je ta ɗauko kofi mai yalwa yana iya kawo sai saboda shaidan inna shaitana yanzahu bainakum shaidan ba inda babu shi shaidan yakan tara magoya bayansa ya ce musu kowa ya gaya mun abin da ya je ya yi sharri na banna wannan ya ce na je ne kaza shaidan ya ce ba kai kani ba wannan ya ce na je na sa shi kaza ce ba kai komi ba idan wani ya zo ya ce ni na je gidan aure har sai da na tabbatar da na haifar da saki an raba auren sai shaidan ya sami shakalmi ya ce yawowa ire-iren ku muke so a kusa sai shaidan ya jawo shi kusa da shi sai ya bashi wani matsayi ya bashi wani faje daga cikin fadawansa to idan dai shedan yana ba da lambobin yabo ga shedani da ya iya raba aure to za ka iya fahimtar cewa kenan ko ma na iya raba aure wani lokaci ka sai mata mota wannan ya zama sanadiyar rabuwar aure wani lokaci ka takura ta wannan ya zama sanadiyar rabuwar aure to amma a kodansu abubuwa ɗin da ke su ne a jimlace su ka'idoji ne in an tsare su insha Allah ta'ala za a sami sauƙin rabuwar rabuwar aure ko kuma a ce kotsa musu shi ke haifar da mabiyawa rabuwa rabuwan aure idan an dube su a jimlacen su kaga jahilci na daga cin abin da ke kawar rabuwan aure jahilcin addinin musulunci da kuma jahilcin zamantakewa da rayuwa jahilci na addini mutum ya yi aure bai san dokokin Allah cin auren nan ba sai ka ji cala da shiririta da rudani a cikin abin ya wuce da kake tsammani jahilci na taimaka ma ruwan da haka maganin wannan shi ne a ilmanta a addinanci haka nan jahilcin zamantakewa zamantakewa littattafai da dama malamai suka rubuta akan yadda ake zamantakewa iyaye su zaunar da mata su nuna mata yadda ake zaman aure iyayen da suna yi amma iyayen yanzu san kai ya sa fasa yin wannan wannan abu na farko kenan abu na biyu saba ma Allah na jawo yawan sake sake a cikin al'umma wanda ma ke da ilimin da yake da ilimin shi ba ya san haƙoƙan aure ko ta san haƙoƙan aure amma ta taki sai kaga ana yawan samun rabuwar aure mutum ya san dokokin Allah cikin ramarin auren nan ba abin da ya sani ba amma kuma ya aiki shi ita ma matan ta karanci dokokin Allah cikin aure amma ta aiki shi kaga babu mamaki a samu saki a cikin irin wannan zamantakewa san rai daga miji ko daga mata ko daga iyaye na san abu kaza zai fusata shi amma wuri ne shi kuma ya gane an yi nabin a fusata shi sai ga to ba zan iya na san abu kaza zai cutar da ita zai cutar da iyayenta wuri in yi in aka yi mata ita kuma sai ta koma gida iyayenta kuma sun kuma sai su ce to kenan babu wani sauran zamantakewa sai a koma gaban alkali kan gari wa miji ko girman kai ta mace ta rika girman kai ga miji ya aure ta Allah Allah sai kasance tana mishi wani isa da fankama da fariya ita tana aiki shi kuma yanzu an sallame shi aiki dole wannan ya haifar da girman kai yi mun kaza ta ce ba yanzu ba wani mutum ya kawo kukan matarsa sai ta zo ta tambaye shi wani me kake so a yi yau ya ce ki je ni ban da zafi duk abin da kika ga ya dace a yi na abin ciki ni dai dan Allah ka gaya mu ni dai dan Allah ka gaya mu sai ta matsa mishi idan ya ce to shi kenan ki mana dan wake ta ce billahi lazi ba zan yi ba ashe da ma iskanci kawai ta shirya su saba ni to ga wannan zai kawo rabo aure in aka yi ɗaya biyu uku kai hasali ma dai yanzu magana da muke yi ya kuma sake ta ya kawo mun kuka ne a lokacin ba a yi sakin ba amma kuma gashi yanzu ma an yi sakin yanzu haka ana cikin tana cikin yadda. kaga wannan na kawo rabuwan aure da yawa sannan ketar haddin shari'a yayin aure sai wani saurayi da to a daidai yau rana daya za a yi biki mun yi fati an haɗu maza da mata an cashe what next kawai dai rana daya ko dangin mata a yi tabarruji a saba ma Allah a yi fito na fito da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa Allah abin nan muntakimu ne yawwa Allah subhanahu wata'ala ba a yi mishi tafi a banza sai ya ɗaukar sa wani daga cikin tabi'u, tabi'i ya ce ni kan gane na saba ma Allah idan na ga yadda mata na take kan gare mu in ya ga yadda matarsa take kan gare shi to ya gane ko ya samu matsala tsakanin shi da Allah Allah zunci kami yana ɗaukan fansa da aka an saba ma Allah a wurin aure to wannan kuma zai bayu ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ya muku uba cikin auren har ta kai ga saki wannan misalai da yawa ya fara kuma wannan babu lokaci da za a ta kawo misalai idan ya kasance mace ta kasa wurin abin da ya wajaba a kanta na zamantakewa wannan na kawo rabuwan aure kamar mace ta zama ba ta iya kwalliya ba kullum kai kana fita waje wani je koli wani je abu wani je wurare daban-daban da mata suke bayyana wata matan in ka ganta ta fito ta caba kwalliya tsoron Allah da hangen gidan lahira zai saka kawo da kai amma tabbas akwai abin kallo kai kuma in karo na ka sai ka rika tsaya wani mata ta mace ce kuwa ko ko mata maza ko muzu muzu sai ka fara ta kasa gane wai matar ka mace ce ko ba mace bace in ka ga cewa sai ka ga tabbas wancan mace ce amma kai matan ka baka ganin alamun matantaka a kanta kai wani zai fata kai wallahi irin wancan ya kamata in je ni wancan ne mata ka ji wannan ba za a makomi da ita ba daga nan sake na iya faruwa ko ya kasance mace ba ta iya girki ba akwai matan da idan ta zo da shinkafa da manja da man gidan da magin da duk haɗa suke lokaci dai kawai ta zo a ya masa kawai da son na wata ta cika gishiri kowace ne da nata in mace ta zama bata iya girki ba ga mijinta na yawan baki yana gayyato mutanen kirki masu alfarma kullum sai dai ya cika maka ne ga abincin abinci amma duk wanda ya dan cokali ɗaya biyu sai ce alhamdulillah jazakallahu khair ka san yau sallah na ci abinci sosai nan kuwa rashin daɗin abinci ne idan namiji ya kafa sarki sai Allah ne zai sai ce ko shi kenan wannan baiwa Allah ta koma gidansu ko kuma ya kasance mace bata iya magana ba ya zo mata ya ce to wancan kin ga kuma kaddaran Allah da ya faɗa mana kin ga takardar da aka sallame ni daga aiki ni sallama ba aka yi ba kan shugaba ratoti Allah wannan kai ta shafa ni dai wallahi tallahi zan sallah ne sai kai mu kada ban kaurar riya haka ya kamata ki mishi wannan maganar akan wannan maganar wallahi wani sai ya ce to na fahimci ba kauna ta ta gaskiya take yi ba tafi gidan mu to idan dai kasance mace ta kasa minti bakwai ɗin yayin da idan ya kasance mace ta kasa a abin da ya kamata a ce ta tsare a babin zamantakewan aure to wannan na cikin ababen da ke kawo rabuwar aure idan ya kasance mace ba ta iya lallashi da ban magana ba matan hausa da allah shi yau matan hausa mafi yawan su ba su iya lallashi da ban hakuri ba yau miji ya canza ke sai ki shuru in ya dan sako sai ki je ki lallashe shi wani ni na san ban ban daidai ba kai hakuri ka yafe mu shi kuma a lokacin nan yana canzara yana tsiya ki sun koyar da kai kai hakuri dan Allah dan Allah kai hakuri ban ƙara ba in kina da dan cin hanci da zaki bashi ki bashi kin yo juice kin yo waye kin yo waye kin yo waye kuma kin bari sai dare irin karfe 9 nan ba lokacin da bacci ya ɗibo shi sosai ba kin je kin caba kwalliya kin yi kwalliya sosai kwalliya da irin wanda ake yi duk kun gana abin da nake kwalliyar da ke ko bai Allah ba zai yi don wani Allah don <laughs> wannan yi don wani Allah ba laifi ne? Wani dan ba da wani kisa al-imam abin nan ina jin Amash Suleiman bin Mihran al ina jin ko shi ko dai wanda daga cikin tabi'ai ya samu sabani da ɗalibansa al'imam zahibi ya kawo a cikin siya sai ya dakatar da su ya kore su daga makaranta na wata daya ya ce ya kore su na wata daya suka bi duk hanyar da za su bi su ba malam hakuri malam ya yarda sun bi makwabta sun bi dattawa duk malam ya yarda sai wani daga cikin su ya kawo shahara mai mutu gurin iyalin shi mana a ɗan sami abin alheri ya yi mata aka ɗan sami turmin zanyi da waye da waye da aka kai wa iyalin shi aka ce da Allah ki roƙo mana malam shi ke ana ba wannan yau gobe kawai sai malam ya aika ma ɗalibai ya ce a dawo makaranta to da yake a duk biyu zabi da lafiya ke yi sai ɗalibai suka ce ala ta malam mun bi duk hanyoyin da za mu yi amma ka ƙi yadda amma gashi kuma ka aiko ka ce mu da ya faru sai ya ce kun bi ta wani mai ceto ne da ke zuwa tsarara ba daidai ke da wanda ke zuwa da riga ne ba ila kan ce da kyau to wannan na dan kawo shi ne da mata su ɗauki zana irin wannan bane to ka sawa mata akan wannan yana kawo rabuwar aure sannan cikin ababen da ke kawo rabuwar aure shine mace ta zama tana kyaman 'ya'yan mijinta wanda ba ita ta haifa ba duk namiji mai hankali ya ga matan shi tana neman ta raba kan 'ya'yansa wallahi sai ya ji baya kaunanta kuma akan wannan kowane namiji zai iya rabuwa da matarsa kirikiri ya ga 'ya'yan shi ne amma wannan kina nuna ke ba naki bane wannan ba naki bane babu namijin da zai ɗauki wannan duk ruwa ɗaya ne kuma duk danganta ɗaya ne daga nan har tashin alkiyama cin ababen da ke kawo rabuwar aure tsoma bakin iyaye cikin zamantakewar ma'aurata irin san kan da iyayen zamani suka koma suna yi akan akan akan abin ban al'ajibi a da idan namiji ya auri yarka to sunan su duka yayanka amma a yanzu iyayen yanzu wannan yata ce wannan kuma mijin yata ba ɗanka bane kai a wurinka da haka idan ya laifi karamin laifi sai ma sai ya yi ta kira ka a waya assalamu alaikum ba ne dai wallahi tallahi ni ba zan iya zaman nan ba ba abin da zai mun kaza kaza kaza kaza to ki kyale da shi ki dawo gida in bai yin auren nan ne daga sabani guda daya shikenan sai uba ce ya ta dawo gida in ba yin auren nan ne shikenan sai a garin mamiji idan mijin nan ya fasata idan ne za a matsa mu sai ce to na sake ta to kai uba za ka yi burin yakka ta je ta kwance zan ya ɗakin mazaje da dama ai ba ku bane hankali da ya kamata iyayen da idan ya ta kawo su kuka dukanta ma suke yi ta koma ɗakinta in ya so idan hankali ya kwanta sai ya kira mijin mene ya faru kaji kaji kaji sai je samu matan ya mata fada ya lallashe ta ba ta magana amma dai ba wacce ya ji kawai daga kan ƙaramin hawa iyayen da haka kuke Allah sa saka muku da alkhairi mu kuma iyayen yanzu Allah ya ratar da mu wannan na daga cikin abin da ke kawo rabuwa wani. cikin abata da ke kawo rabuwan aure da sake-sake su kurkucewan ya mace me ne nake nufi idan sinadaran da Allah ya gina a cikin jikinta na mace su kurkuce to ina gaya maka da matsala kuma an yi ittifaki cewa matan hausa su ne ba su da wannan kan gada mace tana ji tana gani za ta kurkuce, tana ji tana gani ba ta ɗauki matakan da za ta gyara gangan jikinta ba wannan gyaran gangan jiki nake nufi idan ka dubi matan ibo matan inyamurai suna da waɗansu abinci wanda suka sani wannan abincin na gyara musu sinadaran makaman jikinsu ne da za su iya faɗa da shi in faɗa ya kama kun dai gani amma wannan mace ta zauna ga hakai ba ma dole kai ta kalle kalle ba kuma bayan yadda za a ba gyara waɗannan ba na ji da takacako a wani fira da aka sanya shi a wasa bari faɗi wannan tun da hikaya nake ba ba ta bane ana aka sanya shi a cikin gidan talabijin ɗin wasa yana magana akan abin da zai gyara mace jikinta ya ce matan hausawa ne kawai bata damu da ko nonon ta zube ko ya tsaya daidai ba abin da ya dame ta ka ga nono kamar slippers ba dole a samu matsala ba wannan ba ba sanki ba yana hikaya ne Ina an fahimci da kyau da aka ita ta damu da gangan jikinta da aka mace ta su kurkuci Ƙazanta. wata kana son zama da ita amma tana buɗe baki kamar an buɗe shadda dole ne wani lokaci in cutarwa ya cutarwa namiji ka kan haƙura da wannan matan ba lalai ba ta yi zama da kaka yana musayinta ko kuma mace ce watsi da sunan fara, da manzan Allah ya shar'anta kaga wata ta bar gashin hammata har yana da sakuka wata ta bar gashin mara ga wuri kullum tsarki ake ana sa ruwa kullum wurin a rufe kuma wurin dama ba a bayyana ke ba da tara kashin iska ba dole ta kawari ba dole ta kawari da haka dole wannan namiji ya ba shi a akan ya rabu da irin wannan mata ko kuma abin nan kaga wata tana da kumba har ta rika jin mijinta ciwo ko kuma wata kaga kunnanta kana dan lazan kunnanta sai ka ji yana yana wari ko yana yana ɗaci ba ta wanke kunni albaraju waɗansu da suka ce duk wani kusurwa a jikin wanda ke boye shine wanke shi na cikin sunan fiqa to irin wannan dai kan kawo rabuwan aure a mafi yawan lokaci daga maza kuma akan samu ɗanɗani wani shi na nan shi na son kowane irin cakwale da ya bayyana sai ya ɗanɗan da na ji irin shi za ka dole ka samu rabuwan aure da yawa ya auri irin wancan ya ce to Allah kuma sai na ɗanɗan iri kaza kuma kuma shi ga shi ba halin ke ci ba Da ka sai dai ya saki wannan ya samu wani zubin kuma wannan na daga cikin kurakure manya da ke haifar da rabuwan aure wani namiji na nan mai ɗanɗana ɗanɗani ne sannan fushi fushi idan aka ki ɗaukar mataki na shari'a yana kawo rabuwan aure akan karamin abu nan da sai ga an fusata mummunan zato mace ta ga ta fahimci kamar kaza daga mijinta sai ta ɗauki matakin azabtar da shi ya fahimci kamar kaza daga matarsa sai ta iya ɗauki matakin cutar da ita daga nan yana iya kai garkuwa kaga wannan wayan salula yana raba aure a mafi yawan lokaci yana yawan ya raba aure ka ga mace tana caci cikin dare karfe biyu na dare kuma ka duba ka ga tana yi ne da wani ba dole ya rabu da ita ba ka ga yana turo mata hotuna tana turo mishi hotuna ba dole a rabu ba kun fahimci da kyau jama'a musulmi wannan yana daga cin abin nan haka nan talauci aiwa ana fasa sosai a ciki da aka kafa ne kawo da wuri haka nan talauci talauci yana kawo da aure kamar yadda yake arziki ma na kawo da aure wani talauci ne ya mishi kafin ko dai matan ta kasa ko shi ya kasa sai a rabu wani kuma yanzu arziki ne ya samu sai ya fara jin ya fi karfin level din wannan mata shi ke na sai abu da ita duk ana irin waɗannan matsalolin rashin kafa'a abinda nake nufi da kafa'a shine daidaito a ilimi da hankali da wayewa sai dan birni wayayye mai ilimi sai ya je auro wata can ba kauya jahila ga ta nan ba ta san kan ganin al'amura ba ya ya ce mata ana cutar da musulmi a libya misali ko a iraki ta ce menene kuma kiraki ya ce a iraki iraki na ce ta ce ita ya ba ta sani wani ƙauye ba ta ma san iraki ba kwata-kwata to ka yi wannan ba zai taɓa zama da ita tattauna da tattauna da ɗancin juna ba domin shi ya gaba sai ita kuma ta yi yamma ba za su taɓa haɗuwa ba in dai ya ce zama tattauna da ita ka kullum cikin bakin ciki da tashin hankali ya ƙarshe dole dai a kai ga rabuwa Allah ya saka da alkhairi alkhairi da kila ma da kishiyoyi su sun san yadda aka sa gaba ita kuma bata sani ba kaga dole dai da karshe ya haƙura da ita komai san da yake mata to haka nan kuma rashin hakuri da garaji wannan a hakuri da Allah matasan mu suna da matsala jama'a musulmi wannan matsalar na matasa ne da zarar saurayi ya ga ya aure sai ya ganin ni in ce mun sai in ci ubanta ko ba su faɗin haka suna faɗi sai in ci ubanta akan wannan ne bari ga muku wani matashi da ya daɗe yana bani takaici wai ya auri matan nan sai ta haihu sai iyaye suka zo za a yi mata wanka wankan nan mafi karanci a nuna mata yadda ake tsirki kuma idan dai lalura ta karsa sa mu ɗauki matan mu kai a biyu wani lokaci ar ne ne ma zai baje ta ba abin da ba zai yi da ita ba tsarara za ta zauna a gaban arne ya sa hannu a tsaraicin yi kaza yi kaza yi kaza min babi aulaka kakarta ko uwarta ta ɗauke ta kai ta bayin ta mata wanka ta nuna da inda ake tsarki wai wannan wasu zamu shi ba wanda zai ganin shi tsare cin mata sha sha sha na rantsa muku da girman Allah akan wannan ya sake ta wacce in dai da ai mata wankan nan ga alƙarbu da ita wannan irin rudani ne da rashin hankali irin wannan garajen da mu matasa muke bin rabuwan aure ba zai kai mu ga ci ba ka zauna ka zama da tsatsi karka kikkirfa abubuwa shi yasa duk namiji duk saurayin da ya rabu da matarsa in dai an bincika an samu matsalan ba daga matan ba ne to don Allah duk gidan da ya je zai aure a sanya mishi sadaki naira dubu ɗari biyu da hamsin to sai dai ko matsalan aka tsananta mishi zai ce to auren ba lalai ba ta gurin da kyauta hanya to a dai sauka a ne a roƙi Allah ya mishi kenan dai kawai da kura ba su yaki to kaga san duniya na raba aure san duniya ga mijin ko ga matan wani wata za ta yi tsammanin za ta samu duniya iri kaza in ta rasa kuma shikenan sai matsala wani zai tsammanin zai samu duniya iri kaza daga iyayenta in ya rasa kuma sai matsala sai kuma ƙarin aure da mu maza muke yi wanda Allah ya shar'anta mana duk da yake ba ƙarin aure ba abin yabo bane kai tsaye ba kuma abin zargi bane kai tsaye yana da fuskoki da dama ne mutumin da yake ba yi da shi yana zaune a gidan haya ɗaki ɗaya da shi da matan shi da 'ya'yan shi hudu ko biyar wannan yar ta kai shekara bakwai takwas sai ya samu wata raran dubu ɗari uku don Allah aure ya kamata abin da ya kan shi ne don samu ɗan wani ɗaki ne ɗakuna biyu ko uku ya amma sai wai ce zai ƙara aure saboda sha'awar zuci wannan ganganci ne da kuskure to gashi an nuna min tabbas lokacin ya riga ya cika kuma ina jin yanzu mun samu kusan gab da awa daya amma akwai gaba guda biyu in an bani minti biyar in kare shi in kuma an ce tsaya nan tsaya Allah ya saka maka da alkhairi to ka ga ire-iren waɗannan abubuwa guda goma sha tara da muka kawo wanda suke ruguza gidan aure suke kawo sake-sake to suna haifar da munanan tasiri a cikin al'umma wannan dai ya nuna ana wasa da ayoyin Allah ana wasa da dokokin Allah da shari'o'insa Allah ya shar'anta aure ne don a saki koko don a zauna lafiya don a zauna don a yi zaman aure Allah subhanahu ya shar'anta aure akwai manufofin aure da Allah yake son a cimma Qur'ani ya kawo na sun kawo su ya ce da taskunu ilayha wata na kuma mawaddatan wa rahama a wani hadisi ya ce domin a sami yawaita al'umma to amma kuma yanzu an zo ana ta sake su ɗai wannan ba a tozarta dokan Allah da shari'arsa ba an tozarta dokan Allah da mu duk inda al'umma ta tozarta dokan Allah to a baya ne magana cewa Allah mai ɗaukan fansa ne sai Allah ɗauki fansa kuma in kuka yi ta sake-sake sai Allah ya yawaita zinace-zinace a cikin al'umma sai kuma fitintunu da bala'o'i da cututtuka marasa iyaka sai su mamaye al'umma kuma wannan tozartawa ne ga haƙoƙan masu rauni kaga da mata da yara suna da haƙƙi na musamman a wuyan al'umma idan ya zamto ana yawaita sake-sake to mata za su rasa masu kula idan mace ta rasa mai kula to bala'in da ke cikin wannan ba karami bane shi yasa hadisi ya ce tallafa ma wadda ba ta da miji yana da wani falala na musamman a wurin Allah to idan ya kasance mace ba ta da wanda zai sai mata sabulu ba ta da wanda zai sai mata omo ba ta da wanda zai ba ta abinci kana jin ba za ta nema ko ta karfi da yaji ba wata mata ta kamun kuka cewa wallahi sun rabu da mijinta gidan iyayenta an takura mata an yi kaza an yi kaza sai take ce min don Allah a wani tsohon saurayinta shekara ashirin baya don Allah ko na san nan ban shi ba shi in ba ta ta kira shi ta roƙi don Allah ya aure ta to da ne masa magana ya ce ba zai iya aurenta ba ya ce ba zai iya auren ta ba gaskiya ba shi da halin wannan amma to da karshe abin take ce shi ne to don Allah su ci gaba da soyayya me take ni kawai tana da neman da zai dauki rayuwarta ta ko me zai biyo ba ita wannan wala ta khafu ubaha ba ta tsoron abin da zai biyo baya haka ne idan aka saki uwan yaro to yaro ba zai zama rasa gata rashin gata da zai gurbata tarbiyyar shi gurbata tarbiyyar shi kuma zai iya jawo matsaloli bila adadin a cikin al'umma kaga shaye-shaye kaga dauke-dauke kaga bin yan daba kaga sara tsoka kaga luwaɗi matsalar matsalar da ce yawa a yanzu duk yaro idan ya rasa irin wannan gatan zai ji maici ashe rabon aure ba kankanin shari da bala'i da tashin hankali ne. mun kawo yawancin zinace zinace da keɓe wanda yake cutarwa mun tabbatar da cewa zai zama taimakekeniya akan sako Idan ana yawan rabon aure dole ne banna ce ta yawa sannan kuma zai yawace damuwa da bakin ciki domin mace za ta ta bakin ciki ƴaƴanta za su yi ta bakin ciki wanda wannan kuma zai jawo shaye-shaye wani lokaci ma har ya gurɓata tunani ya kawo rashin hankali ko makamantan wani sannan kuma zai kawo rabuwan kan al'umma saboda a mafi yawan lokaci duk inda aka yi sabani sai ka ga da dangin mata da dangin miji an yi tijan haka sai ka ga waɗansu koma suna jan haushin wasu abokai haka nan sai ga an koma ana abin to za ka ga matsalolin dai sun riga sun abin nan to cikin hanyoyin magance waɗannan matsalolin duka da sabanin aure da rabuwan aure akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala wa inni mar'atun khafat min ba'aliha nushuzan aw iradan fala junaha alayhi ma an yusla bainahuma sulhan wa sulhu khair idan mace ta fahimci mijinta yanzu bai santa yana kaza yana kaza to domin dai ci gaba da zama a gidan aure tana da damar da za ta ce to ni na da na sarayar da haƙina na ba na. ba ni da hakkin kwana a kanka ba ni da hakkin. ciyar abin nan akan amma dai ina nan a karkashin ka abin da Allah ya baka kawai ka bani musamman wannan da wacce ta dan fara tsufa tana iya yin wannan domin dai a zauna lafiya a ci gaba da dinkewa a zaman gidan aure an yi irin wannan a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sakankanin na Saudatu da nan Aisha tace ta ba nan Aisha kwananta ta ba ta kuma dan sako na wajibi abin da dai aka samu kawai a bata a matsayin sadaka babu laifi a yi wannan in namiji ne kuma Allah subhanahu wataala ya kawo hanyoyi yace in aka samu mace ta kan gare mu miji to fadin ruhunna ai ta musu wa'azi ai ta musu wa'azi da nasiha da jawo hankali wa hajaruhunna fil madaji'i in wannan bai amfani ba a ƙaurace musu a shimfiɗa in wannan bai amfani ba Allah ce wa gari gobunan a bige dukan da ba zai karya kashi ba ba zai tada fata ba ba zai zubar da jini ba in duk waɗannan ba su amfani ba to fa ba ko hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai a gayyato dangin miji da dangin mata a zauna a magance matsalar kuɗin duk bai amfani ba da kuma shi kenan sai a gaji ga saki saki a gwargwadon haƙoƙa da ƙa'idojin da muka kawo a ayin farko na cikin tsotar alaƙa. wannan dai a takaicen takaitawa a haƙuri da abin da ya samu na tabbatar da ban ba abin nan hakkin sa ba amma ina fatan gafaran Allah subhanahu Allah ya fama mana asirin mu duniya da lahira sallallahu alaihi wa Allah ya sa ya abin nan a yanzu za mu ba malam Aminu alkali sa'ad ya mana taliki kamar yadda yake a cikin takarda sai dai muna ganin za mu dan gaggauta abu saboda muna da janaza bayan wannan muhadara insha Allah ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komi da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan ɗaki daga cikin ɗakunansa don mu tunatar da junanmu al'amuran da suka shafi addinin musamman al'amarin da ya shafi aure to alhamdulillahi ina godiya ga su shugabanni da suka shirya wannan da duk wanda kuma ya ba wanda ma bai samu zuwa ba saboda wani dalili da cikin dalilai amma zuciyarsa yana nan duka muna godiya da saka mana da alheri baki daya da farko ina mai cewa ku sani Allah bai bambance dan adam da sauran halittu da hankali ba face sai dan yake aiki da hankalinsa don haka ina son ku bani hankalinku musamman ma shi kanshi mahadaran ma mai zaman kanshi muhadara ce da ke jawo hankali ba surutu ba wani hayaniya domin abin da ake so kenan abin da ya dami jama'a kenan to shi bayanan da malam ya gabatar cewa muhadara ne wanda yake mai zaman kansa wadda kuma dukkan ka'idoji da sharuɗa da muhadara ke ake buƙatar ya ɗauka wannan bai ɗauka saboda a gurguje aka yi shi to ni an ce zai yi ta aliki to kun san akwai aran kalma da ake yi idan mutum yana karanta lo bai riga ya gama ba bai je law school ya dawo ba amma za ka ga sauran jama'a da abokai suna sun fara kare shi barista idan mutum yana karanta medicine a jami'a bai gama ba amma za ka ana ce mishi doctor to na yi ta zurfa tunani na lokacin da malam ke gabatar da muhadara da shi in ga cewa ban taba jin ana cewa wanda ya zo yana muhadara akan ka'idojin aure da sauransu irin na kotu ban ji ana ce mashi alkali ba na so in ce ne alkali malam abubakar jumari to kar a ce na yi zarbabiya na kwashi sunan da bai cancanta a bashi ba in bashi domin bayanan da ya rinka yi kamar dama can yana aiki a kotun da ko kuma alƙalin kuma talikin da aka ce yi ai yana yi ne yana tafiya da talikinsa sai dai rashin lokaci to Allah ya saka da kai. gaskiya abubuwan da na hau wanda har na iya miƙewa in ce wani abu a kan shi ko in yi bayani a kansa gaskiya suna da yawan gaske na rasa ma'in da tsakani da Allah to sai dai zan yi abu wanda yake na jawo hankali miji da ake kira miji to ya ɗauka cewa shi ne direba matar shi ko matar shi da 'ya'yan shi a gida ya ɗauka su ne fasinjoji gidan nashi kuma ya ɗauka ita ce mota iyayenta da iyayen shi ya ɗauka su ne kuwayen gidan shi da suka ba shi mota ya ja saboda haka ya san irin tukin da zai yi ko su kwace motarsu na san an fahimci wannan hausa to shi malam duka abin al'amarin a kan saki ne za kamar misali wannan littafi sunan shi ma a talak gaba daya a dunkule duka yana magana ne akan saki da irin nau'uka na saki da irin abubuwan da mutane ke yi da saki to in ka ga abin da ke faruwa yanzu a kotu sai ka lalaba ga baki da cikin littafin bashi haka ba da shi to sai muna yin aiki da wata ka'ida ta usul tudasu linnas a qadiyati ala qadar ma hadasu min al ko bi qadar ma hadasu min al irin abin da mutum ya jawo makansa sai mu hukunta shi da wannan abin da ya jawo makansa ne ya zo ka bala amri to idan muka lura da al'amuran yau da kullum da kuma zamantakewar miji da mata da sauran yadda abubuwa suke tafiya idan abu ne wanda yake za a lura shi nau'o'in da ake magana na saki nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai masu saki da daman gaske wanda duk waɗannan nau'ukan da aka faɗa ma ba shi ciki amma kuma suna yin shi a matsayin saki dole sai dai kai iyasi kuma da cikin nau'uka an yi magana a kan rashin ilimi jahilci yana kawo kuma da zai sa su fito shi saki dai